abar mulahaza ce ga wasu shawarwari mm-hmm. na mu hmm? na laifin wani ne ba zan yi alhadisu ah, kawaka shafi sha sha takwas eh. wa min o da barkwata masu ya kawo mana ita o oh, kabi kawaka inda nan ah, mm, fawaka fa'indana guluwu wata harifu kama hadasa inda man qablana walakin min ni'matil lahi alaina inna laha ahafiza dinana fa hafidal qur'ana bi nafsihi da aka ga nan da aka ce za ku bi sunonin na kafin ku da kuma ga shi kaga an tsare addini an gaba samu iskali ba an karami Allah ya tsare addini sannan kuma ga shi ce ya tattabi wanda sanar da manka na kaula a gani suna da manka na kaula ko shi suna nan to ya nuna kaga dole sai da bayani amma ba za ka ce tun da ya riga tsare ya yi kaga ba wani wani amma da za a yi to amma za ta ce ƙur'ani dai shi wannan tabbas hadisi kuwa Allah zai kawo ba wani mutum da zai kwana shirya karya da safe sai an samu wani da zai kwance wannan karya to to haka Mm. Mhm. Ai, an nace shi samayi. فيكذب على أن يكذب على رسول الله ليسر الله له في السماء وانتمت في السماء رجلا من علماء الحديث فيكشف ملاحظاته الملاحظة الأولى الراجح آه، يسمى ظاهرا rajiri ana ce masa zahiri ana ce masa zahiri ana ɗaukar shi rajiri wal marjuhu yusamma mu'awwala yajibu al'amalu bin nas inda aiki ne aiki da nafsi na wajen bin nafsi wala yajuzu al'udulu anhu bauta daga gare shi bai halatta illa bin nusahi sai dai ta hanyar gogewa don nassi nassi ne to amma an goge shi wal mujmalu yatawaqqafu fihi shi mujmali ma'ana kaga maganar da ke ta ya za a yi in abu ya kaso ya za a yi ya za a yi ta gaggajen haƙuri ta gaggawa wannan kaga ya za ya tashi a kuma lokacin inda yake yawan tambaya wal mujmalu yatawaqqafu fihi shi mujmali tsawa hake ba a shigan shi hatta ya atiyal mubayyan har sai mubayyan ya zo wa zahiru shi ko wancan zahiri الظاهر hujjatu la yu'dalu anhu idan ba a bauti masa illa bi dalilin akhar aqwa وعملية الصرف اللفظي أي كده إن الجيد لفظي من ظاهر إلى ظاهر أقوى منه تسمى تأويل شيما والتأويل شيك التأويل قد يكون ممدوحا أو ينظر مذموما فإن كان السبب شرعيا إذا أبو شريعا حقيقيا بوجود ما يقضي بصرف اللفظ أبند ایک ارس کا اعظم أبند غی ایک حقوق دی لفظ الى ظاہر اقوى منه فيكون هذا التاويل مقبولا مستفاقا وان كان غير ذلك فهو مردود ويقو عند المتاخرين التاويل الفاسد ولا سيما في باب في باب الصفات مصمم أباد صفات الله ولظنهم أن ظاهر القرآن فيه كفر فولا سنة أن ظاهر القرآن كافي فيه وقد صرح بذلك الصاوي وأما من تفسير الصاوي في حاشيته على الجلالين النبي مشتي الصاوي وانا قلت يا صاوي قلت يا صاوي صاوي جلالين لأن ظواهر القرآن فيها كفر فيجب ألا نأخذ بهذا هذا الظاهر يا وجب كما يأتي أن ظاهر مجيس ويجب أن نحمله على أي معنى آخر حتى ننزه القرآن من الكفر انتهى كلام الصاوي وهذا كلام مردود بالكتاب والسنة والعقل فقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات لله مثل اليد والنزول وغيرها من الصفات وكذلك نعفون هكما على الصفات أن يثبتون الحياة والعلم والقدرة لله ما أن الإنسان له هذه الصفات يا إشي